أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين جئت جيسوات الدين المسلمين الله تعالى da ikon sa da kaddarawa sa ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna sha hudu ga watan bakwai shine watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a domin ci gaba da karatun wannan littafi na motsa ta imamu malik رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik allah ta'ala ka ji kansu da rama kuma wannan shine darasinmu na 168 a cikin wannan lissafi wanda har yanzu muna nan cikin kitabu salat inda yau za mu tayi Babu باب عدة التي تفقد زوجها باب matar da ta rasa mijinta wannan shi abin da za a yi magana a kai insha Allah wadda ta rasa mijinta wanda satin da ya gabata Mu fara bayani akan abin da wannan babi ya kunsa a kuma lokaci ya sai muka dakata wanda bayani ya gabata idan aka ce almaku shi ne wanda an karasa mace tana aure da miji karasa shi a sai a ce da shi almaku wanda yake mafkut muyi bayani za ta samu ya su kashi hudu zuwa kashi biyar mace tana aure da miji tana iya rasa shi a rasa shi fi biladin musulmina a cikin garuruwan musulmai sama da ƙasa a yi bincike ba a san inda yake ba to tana da nata hukunci yana da nashi hukunci na biyu akwai wanda yake al-maqut wanda za a rasa shi fi biladil aduwi a cikin garuruwan makiya arna mushrikai kafirai ko sama ko ƙasa mata fi ta rasa shi ko matansa su rasa shi na uku al wanda za a rasa shi fi musulmi na a cikin sahun musulmai tare da adu yaƙi na wanda aka yi tsakanin musulmai da kafirai ko da aka ƙara yaƙi ko sama ko ƙasa ba a same shi ba na hudu almakudu mafqudu fil da musulmi na wanda za a rasa labarinsa lokacin da fitina kashe-kashe yaƙe-yaƙe ya ɗora aukuwa tsakanin al'ummar musulmi kaga kamar yanzu don abin da ke faruwa na kashe-kashen nan ai fitintununa kuma suna aukuwa tsakanin al'ummar musulmi ko ba haka ba kaga waɗannan don ana ambatar da su alfitar ana ambatar su abin da ya shahi fitina saboda da yawa za a ga wata ƙabila za ta harma wata ƙabila wasu mutane su harma wasu mutane to haka abubuwan suke gudana to duk ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu kaga kowane yana da nashi hukunci mun yi bayanin cewa wanda an karasa ɗin nan a cikin abin da ya shahi garuruwan musulmai to matar wannan mutumin za ta ɗau labari tare da majiɗinta lamarin tafi a kai wurin alƙali a kotu a sanar da shi tuwanawa ya fita ya je kano ko ya je abuja ko ya je kaduna ina fata an gane da sauran dai garuruwa na musulmi amma gaskiya babu labarin an yi bincike an yi buga wayarsa babu waɗanda an kasa yana hulɗa wurin su an yi bincike babu to a wannan lokaci ba haka kawai al'ali zai tabbatar da wannan da ta ce mijinta sai a zartar da hukunci ba na farko abinda al'ali zai yi zai neme ta a tabbatar da wannan zaujiya shin wane musa ko ibrahim ko abubakarin kowa da kace mijinta ne eh mijinta na ina abin da zai tabbatar da mijinta kaga na farko akwai waliyanta na biyu akwai wakilanta ko ba haka ba akwai waɗanda sun kai ijra'at na abin da shi daura auren wasu ma kaga har invitation ake rubutawa za ta faɗi ranar kaza ga wata kaza an kai aure shekara ta kaza kaga ga al'adar mu nan ana buga yar takarda wane ya auri wancan ranar kaza ga watan kaza kila tana da wannan sai kawo misali dai ya yi bincike abinda zai tabbatar da wannan zaujiya ne sa'annan ya yi bincike eh tabbas lalle ba shi to inda aka zaton cewa lalle ya tafi to a wannan lokaci shi alkali sai rubuta takarda kaga tsakanin jiha da jiha na alƙali ila na ƙasa ya sanar da alƙalin alƙalai ila an ka ce tsakanin jiha da jiha ila gwamnan jiha misali ya rubuta takarda zuwa ga gwamnan wancan jihar a yi bincike ko tsakanin sarki da sarki an ce wannan sarki mai sanda wannan mai sanda ko ku wannan sarki na gari wannan sarki na gari tun da dai duk garuruwan ma akwai ni akwai abin da ya shahi kotuna irin namu waɗanda na musulunci kaga sai a rubuta takarda a tura ana bincike in ya gane cewa lalle shina nan to kaga wannan lokaci alƙali zai tabbatar mai cewa ya dawo saboda mata su suna da bukata da shi kaga e ki dawowa kaga abin na cutar da ita ko ba ta iya hankali to wannan lokaci alƙali sai ya tsakan mai da ita an gane to in ko an kai yawan ga al'ali yawan ga binciken zai ba ta lokaci a ce a ce a ya ƙara bincike ta dawo to iya binciken shi alƙali da inda yake zuwa kasuwanci da waɗanda yake hulɗa da su da inda yake zama duk an yi bincike babu labarinsa to wanda tun da musulmi na na an karata shi to za a ce macen ta je ta jira arba'atu a awali za ta je ta jira shekara saboda haka za a ci gaba da gani tsawon shekara hudu din nan in shekara hudu sun ka kammala babu shi babu labari ne dama ka ga alƙali ai sanar da ita kaza ga watan kaza za ku dawo lokacin da sun ka dawo za a ɗauka fayil ɗin an yi bincike eh lalle babu labarin ta kuma shekara hudu sun kika to sai ya ce wannan lokaci ta ce ta yi iddatul wafati za ka yi idda ta rasuwa mun sai idda ta rasuwa wata hudu da kwana nawa da kwana goma ya ko na min da والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأسرا saboda haka za ta yi idda in ta yi idda ta ƙari to a wannan lokaci in ta so sai ta yi aure amma duk waɗancin shekara hudu da munka ka ambata muku in akwai annafaka akwai ciyarwa wannan mijin ya bar abin da za a ciyar da ita ko misali kila gwamnati ta shigo akwai dai abin da za a ciyar da ita to lokacin nan na za ta jira kaga in babu na faɗa to a wannan lokaci babu maganin jira da ita ina fata an fahimta da shara'i akwai na faɗa tun da bai yiwa ta zauna shekara hudu tare da yamma bai yiwa ina fata an gane to sai wanda yake shi ko an rasa yi fi biladil kuffar fi biladil mushrikina kasashen arna sai yace babu labarinsa to shi ma kamar yadda bayani yadda fata mace za a ɗauka lamarin a kai kotu ina fata an gane to lokacin da an ka tabbatar da lalle mijin tana to wanga da an ka rasa fi biladil kuffari shi na fuka ha'u sun ka ce tabqa zaujatuhu saba'ina aman min yawmi wuladatihi la min yawmin rafi za ta zauna shekara saba'in amma min yawmi wuladatihi daga ranar da an ka rai la min yawmin rafi ba daga ranar da ta ɗauko gunji ta kawo kotu ba saboda haka za a yi bincike alƙali ya yi bincike E, lalle ko da ya fa gida shekara ya shekara fitan a duniya ko da an kara an kalata ne an karata labarin ta kaga yanzu ta za ta zauna shekara nawa shekara goma e ko da an karata labarin ta shekara 65 yanzu ni za a ƙara shekara da ina fata an fahimta to idan cikon shekara 70 sun ka kammala to ita ma a wannan lokaci kotu za ta ba ta dama sai a ce ta ke ta yi idda iddan nan a wannan lokaci za ta yi idda rasuwa in ta yi idda rasuwa shi nan sun ma in sha a tazawar in ta so a wannan lokaci sai ta yi aure wanda shi annabi sai wanda yake an rasa shi bainal musulmina tsakanin abin da ya shahi al'ummar musulmi wasu wasu fitintunu suna gudana tsakanin al'ummar musulmi wasu malaman fito suke sanyawa har lokacin irin alloba haka mun san alloba irin wanda aka cewa ta irin zawo da amai din nan wanda lokaci guda adadin mutane da yawa suna rasuwa to ya fi garin inda aka alloba ko ko a'a yana garin allobar tattau to in irin wangana ko wanda ya kasance su tuntununa tsakanin al'ummar musulmi an ka rasa labarinsa to da wanga wanda an ka rasa lokacin alloba da wanda an ka rasa tsakanin tuntunu tsakanin al'ummar musulmi to shi wanga da zaran wagga fitina kashe-kashen da aka yi tsakanin al'ummar musulmi an ce wannan kashe-kashen ya tsaya ko ko wannan allobar ta tsari, ina fata an gane to shi ita wadda kai tsaye na da wannan lalurar ta tsari za a yi ni za a umarce ta fito ta yi idda ba za a ce wata tsaya shekara hudu din can na waccan ba ko shekara saba'in na waccan da an ka ambata ita da zaran fitinan nan ta kwanta ta tsari, an ce an bar wannan fitina tsakanin al'ummar musulmi ko annobar ta dakata to a wannan lokaci sai a umarci matarsa a wannan lokaci sai ta je ni sai ta je ta yi idda to sai wanda yake na hudu wanda an karasa filkisari bainal musulmi na wal wanda an karasa tsakanin al'umman musulmi da waɗanda suke kafirai ina fata an gani wanda yake shi a da tafi yaki da aka yi da tafi da bayan an a wannan za a daga abin da ya sa, wannan lokaci ita wata mata za a ce ta ce ta jira sanatan kamila shekara cikakka yaƙi tsakanin al'umma musulmai da kafu aka rasa mijinta an dawo da wuri yaƙi e eh, wane ya dawo gida wane ya dawo gida wane ya dawo gida wane aibin ciki ya yi shahada an ma musu sallah a ta an turbuɗe su ko ba haka ba wane ya dawo da miki wane ya dawo wane ya dawo ya an ka ce ai mijin wance bai dawo to sau wanda za ta jira shekara guda in ta jira shekara guda to a wannan lokaci shekara ta cika sai a ba ta dama ita ma ta je ta yi idda saboda haka shi na ne muka gaya muku san maganar malam mai al'adul matsalin inda yake cewa wa'iddatul arba'i kal wafati in dama fasun alal zaujaki yake wa iddatul arba'i iddan ma zanga guda hudu da an kai muku bayani to kalwa fa'i iddata za su yi kamar ta rasuwa za su amma ce in dama in fakon da sharaɗi in akwai siyarwa alal zauja ce a kan mata ce ila mata biyu gare ko kuku ko guda da ina fata an gane to bayani shi ne kamar yadda za mu ji cikin karatu Yan allah ya kaddara bayan an yi haka har shekarun da mai shekara hudu da mai shekara saba'in da mai shekara guda an gane ko da wadda take bayan tsara wannan fitina ko alloban an ka ce ta yi idda an zartar da haka ana cikin haka sai ga mijin ya dawo mu yi muku bayani in miji na biyu da ya aure ta bai sadu da ita ba to za ta koma mijinta na wani in ya riga ya sadu da ita to shi ke nan fatar da zauji ta kuce gami ga abin da ya shayi mijinta na wani ina fata an fahimta to shi na nan kun kaji imamu mari ya ce wannan babe ne na idda wannan da ta rasa mijinta yake haddasa ya haya an malik ya ya bani labari daga malik an ya bin sa'idin daga ya dan sa'idin an Sa'idu ibn musayyib daga sa'id dan musayyib na umar ibn al-khattab lalle umar dan khattab qala sayyidina umar yati ayyuma imra'atin kowace irin mace ta faqadat zawjaha wadda ta rasa mijinta falam dare ba ta yi sani ba aina huwa ina nufin ka yake wa inna ha san ka wa arba sinina ita wanda za ta jira shekara hudu sun mata a tattu arba aka asurin wa asara sa'annan ta yi ita wata hudu da kwana goma sun mata hindu sa'annan ta halatta ga da aure kun ga wadda ita ta wata za mu sa cikin kashi na nawa kashi na farko wanda an karasa kenan bibila ne musulmi wanda an karata a cikin garuruwan musulmi wannan shi asar wanda an ka samu daga sayyidina umar bin khattab radiyallahu ta'ala qala malik imam malik yace wa in tazawwajat idan wata mata ta aure ba da in qida bayan iddata ta kare fadar zau zawjuha sai mijinta ya sadu da ita wanda ta aura aw lam yadkhul biha ko bai sadu da ita ba fala sabila li zawjiha al-awwal ilayha babu hanya ga abin da ya shayi mijinta na farko ta riga ta kuce masa qala maliku imam malik yace wa adrattu nasa na riske mutane ke ne ya riske malamai na suna musu wa zalika al-amru indana wannan shine lamari a gunmu wa in adraka ha zawjuha amma idan mijin ta ya riske ta qabala an ta tazawwaja gabanin ta ya aure ka kafa huwa a haqqu ƙara shi ya mutuncin cinta da ta a ce ai ga mijin kisa ya dawo an gane ko ga mijin kisa ya dawo da ce da gaskiya kuka a ce wallahi mijin ki kuma tana tsikowa sai ta ga lalle ga mijin ta to shi ke nan a haƙo biha ba su ya sake nema ba ba su ya sake biyan sadaki ba su ya sake kulla aure ba shi ke nan sai su ci gaba da abin da ya shafi zaman su na na'am eh, eh, eh, sai ta kammala Eh? Eh. eh a tana na akan hajjata a yanzu tun da ta riga ta kare gidan wancan yanzu zaman matan wancan ta kai ko da ya sake ta in dai ba bari ya yi har ta ƙare abin da shahi idda ba mata sai ta in eh, to wannan shi kenan kuma a kwarai ai tun da lokacin da ya riga ya sami da ita shi kenan zaman ta mata ce kuma ya riga ya ku sai dai shi hankuli ya zai ne a na قال مالك إمام مالك وأنا نفس الناس نار استمال ما ينكرون suna musu Allah allazi qala ba'dun nasi abinda sashen mutane sun ka faɗa ala umar ulul khattab wai aka umar dan khattabi annahu kala cewa wai an ruwaito na umar ya ce yuqayyam zawju hal awwal za a ba mijin ta na farko zaki in ja in ya zo fi sadaqiha da bangaren abin da ya shafi biyan sadakin ta aw fi mura'atihi ko abin da ya shafi matarsa cewa suna musu wannan wannan magana ba haka take ba in ya kasance wanda ya sadu da ita ta tare wurinsa to shi kuma babu wani bayani ko da قال مالك إمام مالك يسي وبلغني لا باري يا كامل أن عمر بن الخطاب للي عمر بن الخطاب قال يأتي في المرأة أتكم يطلقها زوجها ودم الإنساء يستكيها قال فكه إمام مالك ونصر شوك yutalliquha zawjuha mijin tau ya sake ta wa huwa ghalibun anha alhali ko ne ya sake ta bashi yana Kano yana Abuja yana Saudiya yana Ghana yana Yamai yana ina daga cikin ƙasashe ba shi nan ya sake ta summa yuraji'uha sannan kuma sai ya maishe ta amma fala ya buluha rada'atu cewa ya mai shi ta labarin bai kawo mata wani labari ya kawo mata na saki kaga a ce saki da jaila to kuma ya ce ya mai shi ta ya turo a gaya mata amma kuma labari bai iso mata ba wa qad balagaha balaquhu iyaha alhali kuma sakin da ya mata wannan labarin ya kawo mata fata zawai shi ke sai ta yi yadda ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta yi jini uku ta ƙare tunda ta ƙare kuma bai ce ya mai suwa ba sai ni kenan sai magana aure in tana da buƙata to ashe kuma shi ya ce ya maya amma labarin ya mai bai kawo gare ta annahu inda bi ha zawjuha hal akhar idan wanga miji na daban na biyu wanda ya aure ta ya sadu da ita Aulam ya da kul biha ko bai sadu da ita ba fala sabila li zawji hal awwal babu hanya ga wancan miji nasa na farko wanda ya siya mishi da amma labari bai kawo masa ba allazi kana qallaqaha ilayha wanda ya kasance ya sake ta wannan bai da hanya nan kuma ta daga ta kuci qala maliku ma maliku ce wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya bi hadha wanda shi amali kyawun abinda da nijiya da wadda matsala Wakil mafudi sa'annan kuma game ga wanda an karanta a cikin saboda haka sauran al waɗanda mun ka ambata sauran guda uku gane na farko wanda an samu asa daga sayi na umar in kana karanta sauran littafin fikihun malikiya za a ga ruwaya guda an ce an samu daga ibn qasim daga imam malik ruwaya za an samu daga malam ashab daga imam malik dukkan dai waɗannan kashe kashen al-maqudat din in ka koma ka karanta abin nan sauran ne na abin da ya malikiya musamman mudawwalatul kubra za a ga duka shakashan su duka ne ruwayoyi suna komawa ne ga abin da ya shafi imam na mazhabin malikiya imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rama babu ma za a fil aqra wa iddatu talaq wa talaqul hal wanda babu zai mana magana akan abin da ya shara abin da ake ce matsarki ba an ce matsayi ta yi tsarki ba me aka ce matsarki wa iddatu talaq sanan zai magana akan abin da ya shara iddat tsarki sai an ka fi ce ta za ta yi idda wa talaqul ha'id sa'annan da cikin da sakin wanda take tana haila mace ta tana jinin al'ada an ta take ta me a hukuncin sakin shin sakin ya auku ko bai auku ba Sa'an nan kuma shin za ta lisa hada wannan jinin da an ka sake ta ko ba za ta lisa hada shi ba saboda in ba kuma ta darasin mu na farko na kitabu tsala daga cikin saki wanda sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta karantar in ƙaddarar saki ta auku in za ka saki matarka ka fake ta saki ɗaya kuma ka fake ta a cikin tsarkin da baka taru da ita ina fata an gane to yau ƙaddara ta auku ka yi saki lokacin da aka jinin al'ada to ka ga abu biyu ne shin sakin da kai mata lokacin jinin al'ada ya auku ko bai auku ba sa'an nan za ta nisa da wannan jinin ko ba za ta nisa da shi wannan shi abin da malam zai karanta حدثني يحيى عن مالك ya بقى لابا daga مالك عن نافع shi ko ya ji daga nafi anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar tsallaka mura'atahu abdullahi dan umar sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam dan na umar bin khattab ya saki matarsa wa hiya ha'idun alhali tana zinin al'ada ya sake ta على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من ذو الله سلال أنكم الله تثبت أدريسا فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عمر بن الخطاب ما هي تنسكي نمبا بنتا في جي إسك من ذو الله صلى الله عليه وسلم إسك من ذو الله دان غنو يا سكما تصحى kuma lokacin da take jinan al'ada an zalika ya tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni an matsayin wannan yaya matsayin wannan ni an matsayin ka ya rasulullahi ya manzon Allah فقال رسول الله Sallallahu Alaihi عليه وسلم sai manzo Allah tsira da ɗancin Allah su tabbata da yake ce murhu wal yura fiha manzo Allah sallallahu alaihi ya yake ka umurce ta ya maishe ta murhu wal yurasiha ka umurce ya maishe ta kaga abin da za ka kaddara kenan in kana lahu arza'a kenan in akwai maisuwa a kan kenan in saki guda na akwai su kaga ne yana da dama ya maisuwa in saki uku na kaga babu dama to kaga kalmar cewa murhu kwayo raziha ka umurtai ya mai Ka ga ya nuna sakin nan ba saki uku ba sun mayun suku ha nan sai ya riƙe ta lokacin da ne yammai sheta ga ai lokacin da yammai sheta din tana jinan al'ada ko ba ta jinin al'ada tana jinan al'ada to yammai sheta ya riƙe ta hatta ta tsahura hatta ya tsalfi sun mata idu sa'annan wata haila ta zo maka sun mata ɗahura sa'annan ta samu tsarki bayan ta haka sun ma'in sha'a an saka ba'a sa'annan in ya so rike ta bayan haka wa in sha'a in ko ya zo, tsallaka ya take ta kabala an ya masta gabani ya shafe ta فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ita ce idda wadda Allah madaukakin sarki yayi yayi ne yayi da mace kaga nan na malamai suka tattauna shin sake wadda ka jina al'ada tunda an ce ba a yi lokacin da take jina al'ada to sake ya auku ko bai auku ba إمام مالك بصوراء المادرنسة دفقها المدينة دفقها الأنصار مي مي مال من بكو نبران الدنيا سنجة سكي ياهو تند كلمة دع النبي صلى الله عليه وسلم شيدا كجمال ما يجتوه كبسوكو والله يسوم كيسوا شيكه كرتشان حديثا عن النبي كي كي جنين كياتي أنك تمي أدى جيلو كونك تستكي ياهو sun ka ce ai annabi da yake murhu falyura zilha murhu falyura zilha duk inda sun ka ce duk inda kaji an ce arrada'a ba yadda za a yi kasance saki bai auku ba a ce kuma kana da damar ka yi rada'a na mata ina ba ta an gani saboda haka duk inda kaji an ce ai mutum na da damar ya yi ya mai da mata sai to saki ya auku wani ina ba ta an fahimta saboda haka wannan lafazi na raja'a da ya cikin hadisi yana nuni akan ne yana nuni akan abin da ya shafi shi sake ina ba ta an fahimta saboda haka ko da ya sake ka lokacin jinin al'ada take yawo ina fata an gane take yawo saboda haka kaga yana nuna mana yin idan mace na jina al'ada in dai kai kana bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za ka fiti matarka ba a lokacin da take jina al'ada sai ta ƙara jina al'ada ta samu tsarki alkin da baka shahe ta a cike ba sannan sai ka sake ta kuma in za ka sake ta za ka yi mata saki ɗaya kake ce ai ranka ya fashi ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ka ji duka Allah madaukaki duk wanda ke aukar da saki na shirme na hauka ka sauka kawa masu saki uku lokaci guda ko da akwai dalilin rabuwar to ita dai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karantar da kai kai roko ba ko da akwai dalili na rabuwar tunda akwai abin da ke sa a yi sakin kuma shari'a ta ba ka dama a wannan lokaci ka yi sakin ko ba haka ba to ba ba za ka yi sama ga ɗaya ba gudan shi za ka kuma inda kai zaka yi za an ƙare ki wa haddathani an malik an ibn shahab an urwa bin zubair daga urwa dan zubair an aisha umm al mu'minina daga aisha uwan masu imani أنها انتقلت حفصة بنت عبد bin بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الذم من الحيضة الثالثة دقى عائشة وما في إيماني tace annaha lalle ita intaqalat hafsata binta abdurrahman bin abi bakr as-siddiq hafsa ya abdurrahman shi ko abdurrahmani dan abi bakr as-siddiq ta turanta hina dakalat lokacin da ta shiga fi a cikin jini min al salisa daga abin da ya sha haila ta uku ta tsiran daga ni daga baitul zaujiya aikin cikin iziya haka za a karanta an ka ce wanda ya saki matarsa saki ne ko saki lahu haƙƙon rata. yana da haƙƙi ce ya mai da matarsa an gane ko malam ta da kulfin haidatu sarisa matukan ba ta shiga cikin haidata uku ba in ta shiga cikin haila ta uku to kaga tsare ka ta haila an fahimta amma wannan lokaci kayan ta shiga cikin haila ta uku yana da damar ya ce ya mai ta ko ta da ko ba ta yadda ba ko in na ta da ko ba ta yadda ba to in an gifta mai sai ce to a biya shi kayan aure ne eh saboda haka yana da damar ya ce ya mai da abin abin eh قال ابن شهاب مالا دان شهاب يتي وذكر ذلك لأمرة بنت عبد الرحمن في أنك أنبت وأن مسألة أمرة يا عبد الرحمن فقالت في تتي صدق أروة أروة يا إيقسيا وقد جادلها في ذلك ناس hakika wasu mutane su yi jayya da ita sahabbai ke na wasita ita aisha matan manzon Allah صلى الله عليه وسلم فقالوا سنك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أن تتونا لآئشة بمطلع تكرر سنك يا الله مدوك جلسكياتي ثلاثة قرون فأتى على القرآن يكتب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون Allah ce mata waɗanda an ka saka za su jira bai an kusa yin daga kawunan su ba za su yi aure ba talata tukuru sarki uku. Fakalar Aisha sai aisha ta ce kun yi gaskiya tadruna mal aqra kaga kenan a wannan wurin an share hamza ke ka kaddara ta kenan a ta'lamuna a ta duruna malakara? shin kun san ko abinda ake ce matsalki innamal aqra'u al saboda ka abinda ake ce ma al da Allah ya ce salatu koro? ne tsarki saboda haka kaga tun da ta shiga cikin haila abin nan ta abin da ya shahi ta uku din nan dakhalat ad-dami min al-haidati salisa to kaga shi kenan to kuma wannan kalma ta al-aqra da ake nufi al-aqra wannan shine abin da ya shahi a mafi yawan fahimtar malamai na Madina waɗanda imamu malik ya iske waɗanda sun kai karatu ga sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce fahimta imam malik ita ce kuma fahimta imam shafi'i rahmatullahi alaihi kuma ita ce fahimta aisha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haddathani an malik ya ba labara daga malik an ibn shahab daga malik dan shahab annahu qala inna sami'tu aba bakr bin abd arrahman ma za abu bakr dan abd arrahman yaqulu yana cewa ma adraktu adam ba ɗaya ba min fuka haɗina daga cikin malamanmu na fikihu na madina illa wa huwa ya kulu haza fati yana faɗan wannan nina na yuridu ƙaula aisha abin da yake ni magana aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake ce ma al-aqra huwa al-adha shine abin da ya shahi Duniya akwai malaman da ke ganin cewa abinda ake ce malafara alhai ita ce haila ina ba ta an ya ce to mu dai malamanmu nan na madina abinda mun ga ita kenan suna fassara mana wannan kalma ta ne ga abin da ya shari al'asara wa da suni an malikin an nafi'in wa zaid bin aslam an sulaiman ibn yasa daga sulaiman dan yasa annal ahwasa lalle ahwasa halaka bishari ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa shi wani shi a hawarsa a ƙasar sha hina a imra'atuhu fi dambi lokacin da matarsa ta shiga cikin jini min al-haibati salisa daga hailata wa kana wa qad kana tallaqaha ya kasance kuma ya saki ta kenan ya saki matarsa sai wurin ta ya kano zai je abuja zai je lagos zai je ibadan zai je enugu zai na maiduguri zai na ya sake da fiye da ya ba a samu masu hakan da ya fi sun sai allah ya masa rasuwa kuma yi na dakalar imra'atu lokacin da ya rasu din matasta ta shiga min alhaidatu salisa tana cikin haila ta uku shi Allah ya masa rasuwa wa kana na qad ha? ya sake ta to a wannan lokaci fata taba muawiya bin abi sufyan muawiya da abi sufyan kun san lokaci yana shugabanci a wace kasa a kasar sha ya rubutu ila zaid bin sabit zuwa ga zaid dan sabit lokacin shi ko shine shugaba a nan madinatul rasul sallallahu alaihi wasallam yanzu a wancan lokaci su masu mulki shugabanni duk abin da ya na matsala ta addini ba su matsalan dangane ta malamai suke tambaya saboda haka ga wata matsala ahwat ya saki matarsa ya yi tafiya lokacin da ya tafiya kuma ta shiga cikin jini na uku Allah ya masa rasuwa ga matsala an zo da ita ga ta zo wajen shugaba ta zo wajen gwamna ta zo wajen chairman ta zo wajen shugaban ƙasa ta zo wajen sarki sai ya rubuta takarda kai sai a wajen da bin sabit masani ba ya san fikihun musulunci ya san alqur'ani ya san sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin mu na shugabanni na jagorori duk da haka ba za mu yi masa katsalandan ba za mu ji ni Allah ya ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kaga ya nuna wancan lokaci shugabanni jagorori wace matsala ta taso da ta shahi addini akwai mu'amala tsakanin tsakanin su ne da abin da shahi maluma na addini ya kalu yana tambayar sa an zalika akan wanda matsala ni an hukunci fata saba ilaihi zaidu bin sabit kaga ga fatawar zaidu dan sabit za a kai ni za a kai ga gwamna za a kai ga sarki za a kai ga shugaba innaha zaidu dan sabit yake wanda mata إذا دخلت في الدم إن تشبع السنجني من الحيضة الثالثة دغ حيلة أكو فقد فرئت منه تاكوكوتا مجل وبرئ منها يا كوكوتا دغريتا ولا ترسه ولا يرسها بات دارو نبي ne zai gado رجاء da اللوتك raja a إن دابت kun ga ke dan inda ba ta akwai gado ko babu gado akwai gado tunda in mutu ya saki masu duk sakin da bai kai uku ba kai ko biyu matuƙar ba ka ƙara iddan nan ba in Allah ya maka rasuwa mijinta zai gare ka in Allah ya wa mijin rasuwa matar za ta gare to yanzu kun ga lokacin da ya rasu kaga ta shiga cikin hailata nawa ta shiga cikin hailata uku kaga wannan asasin yana ƙarfafa mana asasin da ya gabata wa gazni an malikin ya ba labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo masa an alqasim bin muhammad da qasim dan muhammad wa salim bin abdullah da salim ɗan abdullah wa abi bakr bin abdurrahman da abi bakr dan abdurrahman wa sulaiman bin yasar da wa bin shahadin da malan annahum kanu yaquluna khalifa duk wata wanda imama da haka sai yana kawo ma daga na sahabbai sai na ƴaƴan sahabbai sai waɗanda sun kai karatu ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda duk suna kaji ana ambatawa an gane ko annahum kanu yaquluna duk wannan ga malaman duk wannan ga ƴaƴan sahabban ga abinda da suke cewa idza daqalatil mutallaqatu fid dami idan wadda an an ka saka ta shiga cikin jini min alhaizati salisa daga haila ta uku faqad banat min zawjiha ta nisanta daga mijinta wala mirasa bainahuma babu gado tsakaninsu wala raza'ata lahu alaiha ko bai da dama ya mai babu raza'a yace kawai ya mai shi ta ina sai dai ya sake neman ta in ta ce tana so shi kenan a bashi ya biya sadaki ya sake kullawa to kaga in kana karanta tun daga injiya kitabu tsala wadda fatawa ita zahari in ka karanta askar ita zahari in ka karanta a karabul masalik ita zahari in ka karanta misbahus salih ita zahari haka kai muktasar duk waɗanda maganganu su ne na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama maganganun manzon Allah maganganun tabi'ai maganganun ƴaƴan tabi'ai maganganun tabi'i tabi'ina suna an ka ɗauko an ka rairayi sai an ka rubuta ma cikin littafan nan da sauki yanzu za ka je ka ɗauko injiya Kitabun tsala za ka ga mai injiya ya ce in mutum ya saki matarsa saki ya zai sai ka kaji mai injiya ya ce yana da dama ya mai da matarsa malam ta da kulfil haibatu sari wato kan su shiga cikin haila ta uku ba to kaga kai ana ma madarar yadda za ka yi addinin na ba wai sai an ce ma ai cikin sahabbai ga wanda ya fatawa ba cikin ai ga wanda ya fatawa ga magana annabi sallallahu alaihi wasallam akan wanda matsala saboda kai an ka ce adima wannan layi dogo hanya ta gare ka to an diba an ga ko kowace matsala da ta take sai a ce babu ni kaza zan sauki sai ka dauka kenan ka je zuwa ne ka je zuwa ibada ka saboda haka waɗannan bayan Allah da kuka gani malaman fiqh ɗin nan da kuka gani wallahi ina gaya ya musu ba su gangancin saba ma ayatul qur'ani ba su gangancin saba ma hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda dukkanin tsoron Allah gare su ga amana ga gudun duniya ga takatsantsan ga sanin wanda sun san hakikanin wanda a Allah wanda za ka iske bai da gudun duniya bai da tsoron Allah bai da takatsantsan kuma shi na zai zo ya ciwo ya maganganu a kan waɗansa ba an cewa an kai suna da hikima ba ba cewa an kai ba ai kamar mutum na sai ka ji malami wallahi sai ka ji gidan rediyo sai ka ji yana cewa ai mu ba aiko mana imamu malam ba ko ba ku je yana haka ina Allah ya sai an bi mazhaban malikiya ina Allah ya sai an bi mazhaban Abu Hanifa ina Allah ya sai an bi mazhaban Imam Ahmad bin Hanbal to kaga ya zo da wani tashwishi ya zo da wani abu wanda zai rike ka kokalan mutane ai in an ka ce mazhabi na Abu Hanifa ko an ka ce mazhabi na Imam Malik ko an ka ce mazhabi na Imam Shafi ko an ka ce mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal ba wai ana nan abin da sun ka ƙaƙa da kansu ba a inda sun ka tafi ƙarƙashin Qur'ani da hadisi ina fata an fahimta kuma wannan shine abin da an rubuce to amma lokacin da ka so ka samu waɗanda ba su yi karatu ba kana cewa ina Allah ta'ala ce a bi Imam Malik ina Allah ta'ala ya a abu to kaga in mutum na irin wanda kwarbaje to kai ko sai ka tambayi ka ce ina Allah ce a yi addini ba tare da fahimtar malamai ba ko ba haka ba domin Allah mu ya ce muna fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna Allah ya ce ku an ku tambi abun ta sani in ba ku sani saboda haka in an ce mazhab na Abu Hanifa bi ma'ana fahimta Abu Hanifa karkashin Qur'ani da hadisi in an ce mazhabin Maliki fahimta Imam Malik karkashin Qur'ani da hadisi in an ce mazhabi na Imam Shafi fahimta Imam Shafi karkashin Qur'ani da hadisi kuma duk wannan abin da an rairayo karkashin mazhabarsu an rubuta littawai an rubuta muftakar an rubuta risala an rubuta ishmawi an rubuta iziya an rubuta aqrabul masalih duk waɗanda abubuwa na wanda imamu malik ya rubuce rubuce tabbatar da su a cikin littafinsa to suna sai a wasa a buɗa ai matsala kaza ta yi kama da kaza wanda ya ambata wuri kaza matsala kaza ta yi kama da kaza wanda ya ambata wuri kaza a cikin littafi kaza sai a fitar da hukunci ya kai kaga in za a ba magana ta tsakani da Allah an san cewa waɗanda mutane ba suna aka biya ba mina na aka biya abinda sun ka fahimta ƙarƙashin ƙur'ani da sunna kaga wanda bayani shi ya kamata a wa mutane kada shi lokacin da ke yaka wanga bayani ba shi wasu ya kai abin shi ba ina ba ta an fahimta son ya shi abin shi a kan wata magana ta shi to kada shi ma ya samar da wata ba amma ba mai gane wannan su wanda a zuciyarsa abu da ba wala wanda zuciyarsa gonke take wala zai gane bayanin ba to Allah ya kara gane da to sai ne ina za mu tashi wa dasini an malikin ko annabi abdullahi bin umar annahu kana yaqulu ko abdullahi dan umar ya kasance yana cewa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu idan namiji ya saki matarsa fa dakhalat fi dami ta shiga a cikin jini min al-haidatu salisa daga haila ta uku faƙar bari atminu ta kubuta gare wa bari aminha shi ma ya kubuta gare shi mun san kowa abdullahi dan umar ko sahabi ne ko ba sahabi ba malami na ko ba malami ba faqihi ko ba faqihi ba to kaga akan wannan ya fi. qala malikun imam malik yace wa huwa al-amru indana kaza yace mu nan nan mun ka tsaya fahimta ta abdullahi dan umar sahaja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana in ka dauka iziya ita za a yi in ka ɗauko risala ita za a gani in ka ɗauko askari ita za a gani in ka ɗauko al'arabul misali ita za a gani in ka ɗauko abin nan muftasar ali wanda magana ita za a gani وحدثني عن مالك عن الفضيل بن ابي عبد الله مولى المهري ان القاسم بن محمد للي قاسم بن محمد عن ذلك وسالم بن عبد الله ده سالم ده عبد الله ده عبد الله بن عمر فيه kana ya kula sun kasance suna cewa ya za ƙulle katil mar'atu idan an ka sake masu fadakalat ta shiga firdanna a cikin jini min alhailatu salisa daga haila ta uku ba kada na minhu ta nisanta ga wannan miji wa kuma ta halarta ta ga fatawar sahabi ga fatawar to kuma imam malik ya ce huwa al'amru da na kada kaji isabi to waɗanda kuma su aka ce musalatu sahabi su ne salafus salih annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur wa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni kaga sahabbai ne summa allazina yununa kaga tabi'ai ne summa allazina yununa kaga tabi'ai kaga duk abin da za ka yi na addini in fahimta ta kai irin ta magabata irin ta sahabbai to kai ne salaf kai ne dan salafiya ina fata an gane wa da duniya malikin annahu balagahu an sa'id bin musayyib wa bin shahab wa sulaiman bin isa annahum kanu yaquluna sun kasance suna cewa inna iddatal muqtali'ati lallil idda wata an kawo kulli Mu yi bayanin kulli san ko ثلاثة قرون إذا ما تلقي أخرى وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول يا جماعة ابن شهاب هنا سوى عدة المطلقة إذا وانت أنت كفى الأقرار شين سلسي وإن تباعت كودا قوانا سلسي الناس يعني سلسة matuƙa abin bai kai ga abin da ya shafi arrai ba ba kun sa ko da suke tana da shakka akwai wanda tana da kokonto akwai ciki ko babu ciki to kun ga ita wannan ai ba magana salatu din na aka ba saboda haka wannan bayani yana nan da domin akwai idda wadda take za ta yi idda da ƙarfi akwai wadda za ta yi idda da shekara akwai wadda za ta yi idda da wani ilham ta haihuwar ciki mace ta ka saki ta ko da ka saki ta kuma tana da ciki to kaga ita ba za ta ƙara idda ba aikin da haihuwa da Allah ya ce wa ulatul amali ajaluhunna an yabana hamlahu akwai waɗanda suke suna idda bil ashhur da watanni wallahi yasna ila al-madina min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid kaga wanda ba ta haila an ka kace ta wata uku haka nan wanda ta kai shekarun da jini ya dauke mata ita ma wata uku kaga ita ba magana wai tsarki uku da ba za ta yi da wannan to wannan bayanin shi ma insha Allah ba ni ne na nan kare insha Allah saboda haka qala malikun a wa hadathani an malikin an yahya bin sa'id an rajul min al ansari an imra'atu wanda na miji daga cikin mutanen Madina matarsa sa'alat hu talaqa ta rubuta ta ce da Allah ka saka ita yau sai ka shi ne mata dadi فقال لها تنسي متى إذا أنت to in ki jina al'ada in ki jina al'ada fa azini she da ne ki sanar ta ga nuna ahalin sunna ko Ko a da ba kai ne karmiya ba ke sakanni ka ce suna ka ce kai ya mushi ya ce to sai kika ya sake ta ce a to in ki haila sai ki gaya ina ba ta an gani. falan ba ha lokacin da ta yi jina al'ada azanatu sai ta ce na ji na al'ada fa qala sai ce mata idza tahurti to in ki samu tsarki ba jini ya taho ba to in ki samu tsarki fa azini ni ki sanar da falamma qamrat lokacin da sai tsarki azana sai ka sanar da ni fa kallaka shi kenan sai ka ke ta qala maliku imam maliki to hada asal ma sami'tu fi dalika wannan shine mafi ta abin da ni ji a cikin wannan ina fata an gane to Allah ta'ala ya yi mu kuma ana nuna lokaci ya za mu kai a nan sai Allah ta'ala nuna mana da sai sai mu ci gaba ba da a yadda mace a hukunci ya yi lokacin da an ka fike ka an za ta yi yadda a gidan miji ko wani wuri za ta koma ko gidan mahaifinta ko ina za za ta yi yadda to shi ne abin da za mu tattauna a kan insha Allah abin da mun ka karanta zai Allah ya ba mu